بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمين ina mai roƙa mana Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai

الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة هدى إن الذين كفروا na'am <clears throat> wannan aya mai albarka Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana dalilin da yasa ya aiko manzanninsa wanda a aya ta jiya ya bayyana mana waɗansu manzanni ya ce na kissanta muku sunayensu a cikin alkur'ani akwai waɗanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye mana su bai ambata mana su ba amma da wanda ya bayyana mana sunayensu ɗin da wanda ma bai bayyana mana sunayensu ɗin ba Allah ce rusulan dukkan su manzannin Allah ya aiko su ne su zamanto mu bashirina masu albishir da ba da kyakkyawan sakamako da makoma ga masu aikata ayyukan alkhairi a ce idan ka aiki aiki na kwarai za ka shiga aljanna idan ka mutu baka haɗa Allah da kowa za ka shiga aljanna idan ka kyautata wa marayu ga matsayinka ga ladanka idan ka rike addini ka rika tashin dare ga ladanka idan ka ba da zakka ka tsaye da sallah ga ladanka ga irin abin da Allah ubangi ya sakanta maka ko ya tanada maka sai ka ga mutum da ya ji sakamakon ya ji labarin abin da Allah ya tanada masa sai ka ga yana farin ciki yana murna saboda an masa albishir da alkhairi to mala'iku a annabawa manzanni abinda suke yi kenan idan kai biyayya gare mu ga matsayinka idan kai biyayya wa littafin Allah da shi mahalicci ga matsayinka su baka su maka albishir da kyakkyawan sakamako wa munzirina a ɗaya gefen kuma su zamanto masu gargadi da jan kunne da kwaɓa, ga waɗanda suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a ce wanda ya mutu yana shirka to Allah ba zai gafarta masa ba faqad harrama Allahu alaihi aljanna ko Allah ya haramta masa aljanna makoman shi wuta to kaga idan mutun yaji ga wani aiki idan yayi shi za a haramta masa aljanna ta dalilin wannan aikin to kaga ashe lallai dole ya shafa wa kanshi ruwa ya kiyaye wannan aikin ko a nuna masa ga sakamakon mazinata ga sakamakon masu liwaɗi ga sakamakon masu sata to aikin manzon ni kenan su yi albishir ga masu aikata kyakkyawan alkhairi da ayyuka sannan su yi gargadi da jan kunne ga masu nutsewa su kutsa cikin saba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce dalili na biyu kuma li'alla ya kuna linnasi alallahi hujja saboda kar mutane su kafa hujja wa Allah gobe kiyama su ce dalilin da yasa ba su yi sallah ba ba wanda yazo ya faɗa musu gashi yanda ake sallah dalilin da yasa ba su fidda zakka ba ba dan sako da yazo ya nuna musu ga yanda ake zakkan dalilin da yasa suka shirka da Allah ba su bauta wa Allah ba ba wani dan sako da yazo ya nuna musu shirka babu kyau to aiko da manzanni din nan yanka hujja ne ga duk wanda zai tashi gaban Allah gobe kiyama bai aikata komai ba dama Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula bazan taɓa azabtar da mutum in sanya shi a wuta ba sai na aika masa ɗan sako ya ce bari ya ki bari to nan ne zan sa shi a wuta ko in cewa manzon ka ce masa yayi shi kuma ya ki to nan ne zan sanya shi a wuta in ji Allah wa kana Allah lalle shi Allah ya kasance azizan mabwayi ne hakiman mai hukunci kuma mai hikima ina fata an gane ko lakinillahu lallai fa shi Allah madaukakin sarki wannan magana Allah yana yi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana nuna masa yayi riko da littafin nan yayi riko da alqur'ani yayi riko da musulunci wannan alƙur'anin da Allah ya saukar wa annabi Allah ya tabbatar wa annabin cewa lakinin lahu ya shadu lalle Allah yana shaida bima anzala ilaika da abin da ya saukar maka din nan na alkur'ani cewa gaskiya ne daga Allah ne anzalahu bi ilmihi kuma Allah ya saukar da alkur'ani nan da hukunce hukuncen da ƙur'anin ke ɗauke da su na halal da na haram cewa Allah yana ya saukar da su ne da iliminsa yana sane da su shi ya ce a yi a inda aka ce a yi shi ya ce a bari a inda aka ce a bari shi ya halatta abinda muka tarar a ƙur'anin nan cewa halal ne shi ya haramta abinda muka tarar cewa haram ne wannan abin da ke cikin alkur'ani da dokokinsa Allah ya ce ina sane da shi da ilimina da sanina na saukar da shi kuma ina shaida na tabbatar da haka in ji Allah har ila yau wal mala'ikatu su ma mala'iku fayashhadun suna shaida cewa lalle alkur'anin nan daga Allah ne babu tantama game da shi saboda haka wakafa billahi shahida kai shaidan Allah ma kawai ma ya isa ko Allah ya ishi shaida idan Allah ce na shaida kaza shikenan babu wani kuma wanda za a buƙaci shaidansa sai dai Allah yana kawo shaidan mala'iku ya kawo na mutane domin a ƙarfafa abin Allah maɗaukakin sarki to anan yana nuna manzo Allah da mabiyan manzon Allah da al'ummansa sallallahu alaihi wasallam su yi riko da alkur'ani nan kada su samu shakka game da shi kar wani ya zo ya sanya musu shakka ko doubting su dan bar wannan alkur'ani su bar hukunci da shi su bar halatta abinda ya halatta da haramta abinda ya haramta ka san wani sai a same shi gefe sai a nuna masa qur'ani ma bai yi ba ƙur'anin ma ana shakkansa qur'ani ma an caccanja shi lokacin da Sayyidina usman ya rubuta shi an cire da yawa kamar yadda ake tuman Sayyidina usman ya zare da yawa daga cikin alqur'ani nan wanda ma aka cire a cikin alqur'ani nan wanda ba a rubuta ba ya ninka abin da aka rubuta sau uku ta gani da yake a zamanin sayidina usman ne aka yi compiling din shi aka rubuta shi bin rasmin usmani duk ƙur'anin da ka ɗauka in za ka ga da handwriting ɗin sayidina usman sai an faɗa a bango na farko ɗin a ce ka duba handwriting ɗin sayidina usman ne to shine ake tuhuman shi cewa ya cire abubuwa da yawa wannan ɓangaren shi'a kenan da aƙidansu suna cewa sayyidina usman ya cire abubuwa da yawa duk inda aka nuna kafurcinsa da na abubakar da na umar an ciccire wajen ina fata an gane ko to wannan shine Allah ya ce Qur'anin nan babu tantama a game da shi Allah ya saukar da shi da iliminsa kuma Allah ya ishi shaida a kai saboda haka ka rike shi Allah ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafurcewa Allah subhanahu ta'ala. suka yi rijettin ƙur'anin nan <clears throat> suka ƙi karɓan alƙur'anin nan suka ƙi yin amfani da dokokin da suke ciki sannan wasaddu an sabila su ɗin ba su taƙaita a kan kafurcin ba a bayan su sun kafurce ɗin kuma to suna bin duk wata hanya da za ta sa mutane su karɓi ƙur'anin nan ma suna hanawa kaga laifi biyu kenan laifi na farko su yi rejectin shi sun kafurce wannan laifi ne sannan bayan haka kuma su je su kare duk wanda zai gane ƙur'ani nan ya yi imani da shi ya amshe shi shi ma sai su je su hana wasaddu an sabilillah suna hana mutane wato bin tafarkin Allah Allah ce irin waɗannan mutanen qad dallu dalalan ba'idan babu shakka sun bata amma bata mai nisan gaske batan wanda baya jin kira ka san wanda yayi nesa da kai sai kai ta kwala kira kai ta kwala kira ba zai ji ba to wannan mutumin da yana dab da kai to amma zuciyar ta, ta wuce nan da ma da inda baka tsammani zuciyar ne take nesa amma gangan jikin yana kusa da kai hmm? ka duba idan ka karanta masa aya ko ka ja masa hadisi to farrad min kaswara zuciyan sai kaga ta gudu ta tsere kaman jakin daji ya ga zaki yadda suke furdin nan kaga sun gudu sun tarwatse to haka zuciyan kafiri wanda Allah bai so shi da shari'a ba a duk lokacin da ya ji Qur'ani Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafurce wa Allah subhanahu wataala bayan kafurcin ba su zauna a ba su zauna ba wa zalamu suka ta zalunci kuma ga kafircin shi kanshi laifi ne sannan suka ƙara wa kansu zalunci ya zalunci musulmi a nan in haƙƙin musulmi ya shiga nan in dai zai biyo ta hanyar kafiri wanda ba musulmi ba to sai ya zalunci wannan musulmin haƙƙinsa bai taɓa raga musulmi kafiri bai taɓa ragawa musulmi idan ya ga haƙƙinsa kai ina tabbatar muku kafiri idan ya hau mukami ko ya rike ofis ko ya rike wani mukami to shi a ganin shi fa bai burge ba matukan bai cutar da musulunci da musulmi a wannan lokacin da yake rike da mukaminsa ba haka suke inji Allah subhanahu ta'ala wa zalamu to irin waɗannan Allah ce lam yakuni lahu liyaghfira lahum Allah ba zai taɓa gafarta musu abin da suka yi ba matukan sun mutu suna aikatawa Walali wala liyahdiyahum tariqan Allah ba zai taɓa shiryar da su hanya ta farki madaidaici da zai kai su aljanna ba illa tariqa jahannama sai dai tafarkin da zai kai su jahannama ne kullum to nan ne Allah zai bar su shine shan giya shine neman mata shine zagon ƙasa wa musulunci shine zagin al'ummar musulmi Shi ne kashe musulmi shi ne danna haƙƙin musulmi shi shine kaza shine kaza shine kaza to kullum abin da zai lidin ɗin shi ya hankaɗa shi zuwa ga wutan jahannama to shi ne Allah zai ɗora shi a kai. Allah ubangiji ya rufa mana asiri idan ya shiga jahannaman nan kuma khalidina fiha abadan zai dawwama a ciki ne har abada saboda ya mutu yana kafiri dama Allah ya ce. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم azaban أليما Allah baya taba saurarawa mutumin da ya kiya tuba tun yana da rai yana aikata kafurci sai da yazo mutuwa sai yace shi yanzu ya tuba to Allah ce baya karban irin tuban waɗannan mutanen kwata-kwata in ji Allah shi Allah ya kasance aliman masani ne a wakanin lahu aliman shi Allah ya kasance masani ne hakiman mai hukunci mai hikima irin dai mutuwan fir'auna dai yawa ina fata an gane lokuta uku ne Allah ubangiji baya karban tuban bawa lokacin da ya mutu yana kafurci Allah baya karban tuban shi sannan lokacin da gargara ta zo masa ya fara irin minsharin mutuwan nan za a zari ran har ya zo wuya nan za a zari duk tuban da ya ba a karɓa to haka nan lokacin da rana ta fito daga mafaɗanta Allah maɗaukakin sarki baya karɓan tuban mutum ko da musulmi ne mai ke cikin musuluncin baya ba da zakka baya waɗansu ayyuka da Allah ya wajabta masa sai da ya ga lalle zai mutu yau hatta idza balagatil alhulqum sai da rai ya zo eh, makogoro za a zare shi sai ya ce ya daina shan giya yau ya tuba to ya tashin mamana ka ya tashin mamana ba zai ma tashi ba ne ko kuma ya ce wai ya yi sadaka ya yi kaza ya abin nan duk irin waɗannan an zo daiminis ne lokacin da Allah baya karba Allah rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana zalika shi al'amarin shigar da kafiri wuta jahannama da dawwamar da shi babu ranar fita wannan al'amari ne alallahi wajen Allah yasira mai sauƙin gaske mai sauƙi ne very simple a wajen Allah kaga ya damƙo wani hamshakin kafiri an sa shi a wuta kuma a ce ba zai fita ba ka san a nan duniya ne za ka ji wani babban mutum baya taɓuwa sai a ce maka ai shi tsohon kaza tsohon shugaban kasa ne kaza da kaza a tsohon shugaban kasan america ne a a wani ne wani ne sai ana mamaki wai in an kama babban mutum an kulle shi ana mamaki ana duba wane ne irin wannan jarumin da har ya iya kama wane yau ya sanya shi a prison ana mamaki to shi Allah ya ce ni damki irin waɗannan fa'un su a wutan jihar jahannama mai sauki ne a wajena mai sauki ne babu wani na haka ga an tashi duniya duk ana rubuce-rubuce mutum ne zai laifi a cikin gida fa ya cuci jama'a ya ce haƙƙin jama'a ya kashe rayuka ya yi ta'addanci wa mutane kaga kawai an yi kururuwa in za a taɓa shai duk duniya ta amsa wai ba zai taɓu ba wai ba zai taɓu ba kaga ‘yan ‘yancin kare haƙƙin ɗan adam nan ne za su fito kaga wai suwaye kotun duniya nan ne zai fito kaga lauyoyin duniya nan ne za su fito kaga yan jarida nan ne za su fito kaga a ziga mutane su hau titi ana zanga-zanga ana menene wai wani in nan ba zai taɓu ba abun mamaki wani in nan ba zai taɓu ba kuma talakawan aka cutar su ne aka cuce su amma wai ba zai taɓu ba to har ana jin mamaki wai wani ya taɓu to Allah ya ce ni irin waɗannan mai sauki ne kama su in ji Allah su jefa su a wutan jahannama duk mai matsowan Allah ya challenge din shi a can baya aiko yace ha antum haula ijad haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila yace idan sun tsira a nan duniya to Allah yace wanda suka kare su a duniyan suka hana su tabuwa su zo kiyama inji Allah yayin da zan jefa su wutan jahannama nan ma su fito su tsaya musu in gani ko kuma su turo representatives nasu wakilansu da za su eh, tsaya musu saboda haka kar mutum ya rudu ka bauta wa Allah kawai tsakan duk wani wanda kake takama da shi kawai ba za in ka shiga hannun Allah ba zai magance maka komai ba mutum ya yi wa kanshi qiyamul laili tun yanzu yawa yawma yanfa'u malun wala banun Allah ce rana ce da duk yawan ƴaƴanka ba za su amfane ka ba a ce kana da janar na soja kana da babban lauya babban alkali ko kuma chief judge na, na Najeriya din nan gaba ɗaya ɗanka ne commissioner ɗan sanda ko IG ɗanka ne babban lauyan nan ɗanka ne soja gama ba za ka ta Allah maɗaukakin sarki ya ce duk irin waɗannan ƴaƴan da ka tara a duniya to ba za su amfane ka a lahira ba Tun tunda kaga manzon Allah ya kira dangin shi ɗaya bayan ɗaya ya kira ƴan uwan shi ɗaya bayan ɗaya ya kira ƴar da ya haifa wanda ya fi so ya haifa Fatima yace ya Fatima ta binti Muhammadin salini min mali falan ugni anki min Allah shay'a ki tambaye ni daga cikin dukiyata tun yanzu in baki ina tabbatar muku ba zan iya kare ku da a gaban Allah da komai ba ba zan iya magance muku wani abu a gaban Allah ba maganin na kawo muku tun yanzu shine ku bi alqur'ani ku bi abin da nazo da shi kawai amma man afta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda ya tsaya yaki aiki yaki aiki to dangantaka ta jini ba ta amfani a gobe kiyama fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan aka hura ƙaho gobe kiyama to duk wata dangantaka ta kekkece ta yayyanke wai wane dan wane ko wane mahaifin wane ne ko kadin wane ko baban wane ko wan wane ko kawun wane ko goggon wane ko innan wane ko babban wane duka sun yayyanke ana tashi alkiyama zaka ji kawai kaman kai kadai aka halitta ka zo duniyar nan kuma ka koma baka tuna kowa Allah ya yi deleting din tunanin kowa ma daga ka. kai kaɗai ne kawai kake tunani kake gani ka zo saboda haka duk mutum ya kiyaye taɓa wani ka ce kana da wani babba ka taɓa wani kai ba za ka taɓu ba duk mutum ya cire wannan wautan wallahi a zuciyan shi duka Allah ban ya sa mu dace na'am ya ayyuhan nasu qad jaa Allah ya ce, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗayanku nan bai kira ya ayyuhan lazina amanu ba, domin saƙo ne zuwa ga dukkan mutane. Allah ya kira su ya ce, to. ya ku mutanen duniya gaba ɗayanku ku kasa kunnenku ku ji ƙajja a rasulu bil haƙƙi ga annabi nan ga manzona muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da gaskiya shine alkur'ani kuma kai tsaye min kun daga ubangijinku saboda haka fa'aminu ku yi imani da shi ku amsa kiransa khairan lakum hakan shi zai fi muku alkhairi a rayuwanku ta duniya da kuma rayuwanku ta gobe kiyama ku amsa kiran manzon Allah kamar yadda Allah ya yi bayani a cikin suratu al ya yace ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ku amsa wa Allah da manzansa a yayin da suka kira ku zuwa ga tafarkin da zai amfane ku haka nan mama aljanu da aka aiko annabi zuwa gare su ya karanta musu alkur'ani suka ce wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من Musa? موسى يهدي إلى الحق wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu lahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujibu da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin aljanu ne da kansu fa yayin da Allah ya tura musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu alqur'ani a wani wadin nakhla wani eh, eh, wani daji can inda yake daji ne na dabino bishiyoyi na dabino cikin gonakin dabino Allah ya ce manzonsa Muhammad ya je wajen ya karanta alkur'ani aljanu gaba ɗaya suka taru suka haɗu suka haɗu suka haɗu har wani yana goya wani ma don ya hanga to lamma ah, wai sarafna ilaika ka tuna ya Muhammad yayin da muka tura nafaran minal jinni waɗansu ɓangare na aljanu yastami'una alqur'ana suna sauraron karatun qur'ani da kake karanta musu yayin da aljanun suka je walamma hadaru yayin da aljanun suka je wajen ƙalu ansitu ku duba aljanun da kansu suka faɗa junansu to ku yi shiru kowa ya tsit falamma qudi yayin da manzo Allah ya gama karanta musu wallau ila qaumihim munzirin suka koma maza maza suka fara wa'azi da gargadi da isar da sako ga mutanensu da ƴan uwansu aljanu me suka ce musu suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu inna na inna ina kitaban gaskiya yau mun ji wani littafi wanda littafin nan unzila min ba'di Musa an saukar da shi bayan annabi Musa ka san aljani yana shekaru dubu dubbai aljani kai ka samu aljani a yanzu yayi zamani da tun annabi Huduma? har yanzu yana nan to duk suna bibiyan annaba nan ɗaya bayan ɗaya suka ce mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi Musa kai wannan littafi ya hadi ilal haƙƙi tabbas yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim da kuma hanya madaidaiciya ya kaumana ya ku mutanenmu ajibu da'iyallah ko amsa kiran mai kiran Allah nan wa aminu bihi ku yi imani da shi idan kuka amsa kiransa kuka yi imani da shi to yujirkum min azabin alim littafin da kiran nasa da riko da abin da ya zo da shi zai tseratar da ku daga shigan wuta jahannama amma duk wanda bai amsa kiran wannan mai kiran ba to ba zai taɓa gagaran Allah ba duk inda yake a duniyan nan sai Allah ya kama shi ya azabtar da shi shi yasa Allah yake kiran mu yanzu wato kaman za a gangaro a gama suran kenan Allah yana eh, eh, an zo yana in summary an zo inda za a rufe to Allah maɗaukakin sarki yana kiran mu ya ya ko mutane hakika manzo ya zo muku shine Muhammadu sallallahu da gaskiya daga ubangijinku fa'aminu ku yi imani da abinda da ya zo da shi khairan lakum alkhairi ne a gare ku alkur'ani alkhairi ne a gare ku bin sunnansa alkhairi ne a gare ku shi kanshi annabin naku wa in takfuru in kuka kuskura kuka kafurce masa kuka bijire masa kuka juya masa baya ku mutane to kun yi aikin banza domin fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah yana da sauran halittu da yawa a cikin sammai suna da waɗansu halittun banda ku mutane wanda su suna bautawa Allah so ku yawan ku yan adam compare sauran halittun da na halitta ku yan kaɗan ne so in ba ku karɓa ba kuka bautata mun akwai halittu da yawa a cikin sammai wal ardi da ƙasai na Allah suna bautata masa eh saboda haka wannan eh, wa in ta tawalla idan kuka juya ba yastabdil qauman ku sai musanya ku da wasu mutane daban wala tadurruhu shay'an hakan ba zai cutar da Allah ba domin Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wata halitta da kake gani a doron kasan da Allah ce face yana tsarkake ni yana gode mun walakin la tafqahuna tasbihahum ba kwa gane abun hatta bishiya Allah ce tana mun sujada ya tafayya uzilaluhu anil yamini wash shama'ili sujadan lillah hatta bishiyoyi lokacin da muke ganin inuwan su ya kauce nan can kaga su ya koma nan Allah ce sujada suke mu bishiyoyi duwatsu taurari a rana da wata da duk wata halitta tana bauta mun inji Allah saboda haka ku mutane in kun kafirce ku kuka yi wa kanku wa kana Allah lalle shi Allah aliman ya kasance masani ne hakiman kuma wanda iya hukunci ne daga cikin iya hukuncin shi sai ya hukunta ma waɗanda suka masa ɗa'a da biyayya suka karɓi saƙon manzansa da shiga aljanna waɗanda suka bijirewa Allah suka bijirewa manzansa suka ƙi ƙur'anin nan sai Allah ya hukunta musu a abin a shiga wuta alaisallahu bi ahkamil hakimi, ashe Allah ba shi ba ne wanda ya iya hukunci sama da dukkan wani mai hukunci kyau kafuri a ce yana wuta in ka kalli ɓarnan kafuri da ta'asan shi da abin da yake a doron ƙasan nan da irin yanda ya mu'amalanci mahalicinsa aka ce maka yana wuta sai ka ga hukuncin ya dace idan ka kalli mumini salihi taqi yanda ya tafiyar da rayuwarsa ya guji haram ya guji duk wani abin da Allah ya hana ya guji zinace zinace da cin kwabon wani ya tsaya ya bauta Allah ya hana ido bacci da dare ya hana ciki cin abinci da rana ya zauna ya natsu ya takaita kanshi akan abin da Allah ya takaita shi akai aka ce maka wannan mutum ya wayi gari gobe kiyama cikin aljanna sai kaga hukuncin yayi hukuncin yayi kyan kafiri kawai yana wuta shine kyan mumini kuma yana aljanna eh kaga lalle Allah hakiman wanda iya hukunci ne Allah sa mu dace ya amdan kitabi la taqulu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq innama masih isa ibn maryam rasul وكلمته ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا خيرا إنما الله إله واحد

wato a game da abin da ya faru a can farko aya inda suke cewa annabi isa dan Allah ne yahuda sun ce sun kashe shi sun yi mene Allah yanzu a ƙarshen suran da yake zai rufe suran zai ban kwana da su a wannan suran to sai Allah maɗaukakin sarki ya daɗa jaddada musu ya daɗa kiransu kuma ya musu nasiha ya ja musu kunne ya ce ya ahalal kitabi ya kuma abuta littafi biyu a nan kiristoci ake kira mabiya annabi isa ya ce la ta fi dinikun kar ku wuce iyaka a cikin addininku kada ku wuce iyaka akwai limitation iyakoki da Allah ya ƙayyaje muku kada ku wuce nan wuce iyakar Allah kuwa shine ka ce Allah yana da ɗa ko ka ce halittar Allah bawan Allah ka ce shi ma Allah ne ka ɗauko kuma mahaifiyarsa maryam ka ce ita ma Allah ce ka yi majin ɗinsu da shi da ruhi da mamansa ita ce maryam ka yi majin ɗinsu ka ce 3 in 1 din nan su ne Allah to Allah ce la tablu fi dinikum wannan kun zamanto extremist extremism ne wuce gona da iri ne inji Allah subhanahu wa ta'addanci ne da wuce iyakokin Allah a cikin addini wala taqulu ala llahi illa alhaqa ya ku kristoci kada ku yadda fa ku fada wa mabiyanku wani abu game da Allah face gaskiya ku rika fada wa kanku gaskiya ku rika fada wa mabiyanku gaskiya in ji Allah duk inda za ku buɗe baki ku yi magana ko ku yi wa'azi to ku faɗi gaskiya fa game da Allah gaskiyan da za ku faɗa wa mutane ku nuna musu innamal masihu lallai almasihu isa ibn maryama isa ɗan maryama ku nuna musu rasulullahi shi manzo ne na Allah kada ku kuskura ku nuna wa mabiyanku annabi isan nan faɗa ne na Allah ko kuma shi Allah ne da kansa ko kuma cikon Allah uku ne kada ku kuskura ku faɗa masa ku faɗi haka ku faɗa wa mutane gaskiya game da annabi isa shi mutum ne kamanmu bambancinmu da shi an haife shi ba tare da uba ba sannan shi kuma manzo ne na Allah sannan ku nuna musu wa kalimatuhu wa alqaha ila maryama shine kalman nan da Allah ya jefa wa maryam ita yayin da Allah ya so halitta annabi isa ɗin mecece kalman Allah ya ce kun kasance kawai fakanat sai ya kasance shi ne kawai lokacin da ake so ta ɗau ciki Allah ya nufe ta za ta ɗauki cikin annabi isa sai Allah ya jefa mata kalma ya ce kun ɗauki ciki kawai kasance mai ciki sai kawai ciki ya ɓulla mata to wannan kalman ku nuna musu daga Allah kalman take ila maryama wanda Allah jefa ta zuwa ga maryam wa ruhun minhu sannan kuma ruhi na Allah kalman na Allah halitta mata rai sai ta shiga kawai a cikin mahaifiyar annabi isa sai gashi nan kawai ta ɗauke shi duka waɗannan daga Allah suke saboda haka ya ku kiristoci fa'aminu billahi ku yi imani da Allah wa rusulihi da dukkan manzanninsa including Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku ware Muhammad a can innal ladina a can Allah ya bayani a baya cewa waɗanda suka yi imani da Allah kuma yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ko suka raba tsakanin Allah da manzanninsa suka ware waɗansu manzanni suka yi imani da su a can fa Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqan su ne kafirai na gaske to Allah ce kada ku yi rejectin wani annabi ku kiristoci annabi muhammadu annabi ne kun sani ku haɗa shi duk ku yi imani da shi so imaninku na gaskiya da Allah da manzansa kenan wala taqulu thalathatun kada ku kuskura ku ce Allah uku ne Allah Allah ne Maryamu Allah ce sannan Annabi Isa Allah ne kada ku kuskura ku faɗi haka In tahu ku hanu ku janye daga wannan kalman khairan lakum hakan shi ya fi muku alkhairi da zaman ku lafiya da Allah innamallahu lallai abinda ke tabbatacce shine innamallahu ilahun wahidun lallai Allah abin bauta ɗaya ne ba abin bauta uku ne, Allah ɗaya ne kawai ku riƙe haka kuma kage da kuka masa kuna ce shi uku ne to subhanahu Allah ya tsarkaka ya wuce nan ya fi ƙarfin haka an ya kuna lahu waladun a ce wai Allah ya riƙi ɗa Allah ya fi ƙarfin nan ya wuce nan yawa mabukaci ne ke riƙe ɗa domin kana aure ka haihu ne don ka samu mai magaji wanda zai gaje ka to Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abinda ke gagarin Allah subhanahu a nan ƙasa ko kuma a cikin sammai mutum yana rikan ɗa ne don in ya mutu ɗan ya maye gurbinsa ko to Allah hayyun ne la ya mutu shi Allah rayayye ne wanda baya mutuwa mutum yana haifan ɗa saboda nan gaba ɗan ya zo ya ciyar da shi ya sayar da shi ya kula da shi ko ba haka ba to Allah maɗaukakin sarki babu wani lokacin da za a kai da za a ce yanzu ya gaza ya tsufa ya tsaya kuma ya dogara da sai abin da ‘ya'ya suka yi kamar yadda iyaye a nan duniya suke uba ya zauna sai da me sai abinda ɗa yayi na abinci abin sha sutura wajen zama wajen kwana duk wannan mutum yana mallakan ɗa ne don wannan na biyar mutum yana mallakan ɗa ne domin idan ya tashi wani ya tashi zai masa ta'addanci ‘ya'yanshi su fito su kare shi ki kai haka da hankali ne san nan ka san wannan dattijan kwa ka san ka san janar din nan na soja din nan ka san baban shi ne wannan eh ka san da wa kake magana kwa ina fata an gane hatta bude budin shi in zai wuce ba a budewa in an zo checking point haka ya kai baban mai duka ne ba daya haka da hankali ne ka san chief judge na kaza baban shi ne fa eh ka san babban lauyan nan san baban shi ne wannan ka san komanda na mobile baban shi ne ina a rika nuna maka ƙyaƙen shi ƙyaƙen shi ƙyaƙen shi can kuma ya kace ai ni ba da shi ma nike yi ba ba a fahimce ni bane <laughs> ina fata an gane ko ba da shi nike yi ba ba fahimce shi bane to haka zaka tara inji Allah subhanahu wataala mutum yana haihuwa don ‘ya'yansa wata rana ai shi yasa Allah ce idan ka tafi lahira da wannan mentalitin to lahira ita layan fa umarun wala banun ‘ya'ya ba su amfani a can sam a su da za su gan kama su kauce yau mai firul mar'umin akhihi wa ummihi wa abihi zai ga babacin ma an sanya shi a wani tarko ma malam mala'iku sun sanya shi a wani honest corner ya kauce ya zille ya sunkuya nan kuma sai ya ce sai an je kotun koli na duniya ma in ana zuwa sai ya je don baban shi can yana ganin baban ma zai kauce baban ma yana ganin dan ma zai kauce shi ma hmm? to Allah maɗaukakin sarki ya ce a subhanahu an ya kuna lahu waladun Allah ya fi ƙarfin a ce me ya rikida saboda duk wanda kaga ya rikida to gajiyayye ne kawai gajiyayye ne akwai kafan da yake so ƴaƴan nan su menene su toshe masa nan gaba sannan duk wanda aka ce ya riki ɗafa to ya riki mata kuma dole ɗa baya samuwa sai ta hanyar aure to kaga idan aka ce yana da mutu yana aure ne don ya biya sha'awar shi ga matan shi ya biya sha'awa ta auratayya mutu yana aure ne don su yi shiyarin su raba ayyukan gida yana ayyuka na waje na nemo abinci da halal a kawo ita kuma tana ayyukan menene gida wajen dafa abinci da tattala yara da gyara daki da shara da mene da mene da menene duka to kaga nan ma in ba mace ka samu mutum ma ya gaza ba za ka dawo ofis ka ce za ka wanke tukunya ka ce za ka ɗora abinci ka ce za ka yi wanki za ka share tsakar gida za ka share abin nan ai duk ga dakunan nan aje dakunan. wanda ba su da aure inda ya ajiye bargon kwana uku akan gado nan bargon yake heda in ya zo kai ya ja ya ruku in ya tashi ya batta a yanda take da zanin gadon ya zame ya kusan faduwa ma a haka za ka ga ɗakin sama da kwana uku wallahi haka za ka gani duk an yi wannan zaman da makamantansu Allah wani ya rufa mana asiri to za ka samu ashe akwai wanda yake bukata wanda yake bukata ya ɗauke masa wannan ɓangaren to kaga duk Allah shi yasa ya kore ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba can ko ba a haife shi ba wa lam yakul lahu ahad babu ma wani yanda yake kama da Allah da ayyuka ma irin na Allah ma babu to duk wanda yace Allah ya riki da to ya gama kure ya gama kure yi wa Allah rashin ladabi ya gama kure sabo wa Allah subhanahu wataala domin wallahi Allah shi karan kansa halittunsa akwai halittunsa da suke girgiza kamar su halaka kama a lokacin da kake cewa Allah yana da ɗa mu duba suratu maryam mai Allah ya ce takadu samawatu yatafattarna minhu ko wa tanshaqqu ardu wa takhirru jibalu haddan aw da'u an da'u lir-rahmani waladan wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha waladan yace a lokacin da ake ce Allah yana da ɗa din nan fa sammai za ka ga sammai bakwai dinnan suna girgiza suna girgiza suna dab da su daddare su faɗo su danne duniya ma su murkushe ta ma a tashi ma kawai saboda tsaban kishi da su samman suke yi wa allansu mahalicinsu sannan watan shakkul ardu ƙasa ma tana da tana dab da ta girgiza ta daddare ta kekkece ta hautsu ne ta juya yanda babu wani ma'auni a duniya da zai auna wai nauyin wannan girgizan wai wani rita menene da makamantansu da ritan ma duka ma ta tafi ita ma me yasa saboda tsanani da ita kanta kasar ma take kishin a hada Allah da wani wata khirrul jibalu manya-manyan duwatsun nan kuma su ɓuɓɓugo daga inda suke su faɗo su hautsi ne su yi ta gangarawa kawai duk abin da suka samu su nike shi kawai su bi ta kan shi kawai duk duniya mata yi collapsing da sammai da ƙasai da duwatsu duk a neme su a rasa kawai saboda menene kishin cewa an ce Allah yana da ɗa amma Allah da ikon shi sai ya ce wa sammai da ƙasai ɗin da duwatsun kar wani ya kuskure a motsa a bari watakila mai faɗan cewa Allah yana da daɗin wataƙila zai tuba nan gaba kuma Allah ya karɓi tubansa ya fi masa mu duba lutufi da Allah subhanahu wa ta'ala so mu ɗan adam inna in ba ma kishin Allah fa ba ma girmama Allah kamar yadda ya ce wa ma ƙadarullaha haƙƙa ƙadarihi nan mutane ba sa ƙimanta Allah ba sa girmama Allah ba sa gawa shi girman da ya cancanta idan mu ‘yan adam fa ba ma kishin Allah wallahi akwai halittu da yawa wanda ba ‘yan adam ba wanda da za a sake su to da ba za a taba saba Allah a bayan ƙasar nan ba domin ƙaryanka da Allah ya ce na sake ki ƙasa na baki izini to da ƙaryan mutu ya saba wa Allah a yi ne ɗaya a doron ƙasan kuma ta barka a saman ta kana yawo sai ƙasan ta dare ta haɗiye ka kawai ƙaryanka ka saba wa Allah kana ƙarƙashin sama da sai wani yanki na saman ya rufto kawai ya ya danne ka ya murƙushe ka yanzu mu duba tsuntsu alhuda-huda ma huda-huda wannan a zamanin annabi suleiman ya yi tafiya ya je ya tarar da wata mace bilkisu tana mulkan jama'a ko ta tarar da ita da mutanenta da mabiyinta yasjuduna lishamsi wal kamari suna yi wa rana da wata sujada sun bar Allah tsuntsun nan yanda ya nuna rashin daɗi da rashin gamsuwa da haushi maza maza ya gudu ya kawo karar sojin annabi Suleiman. ya ce annabi Suleiman fa ana barna ta je garin saba'u ta tarar da wata mata tana mulkansu da ita da mutanen tafayya su duna lilkamar suna yi wa wata sujada sun bar Allah annabi Suleiman ya ce to za mu bincika mu gani in karya take ko gaskiya ya aika wasiƙa tana karban wasiƙa ta kira mutanenta da kabinet ɗinta ta ce inni ulke ilayya kitabun ko innahu min wa innahu bismillahir rahmanir rahim ta ce ga takarda ta zo mun daga wani tun an ai eh, Sulaiman kuma an fara shi da bismillahir rahmanir rahim ta ga wasiƙar kawai an rubuta sarauniya ce da sojojinta da mulkinta sai ta ga wasiƙa ya zo mata daga Sulaiman ya ce kada ku ja da ni ku zo kuna masu musulmi kawai ku zo kuna musulmi ku daina bauta ma wani Allah ku miƙa wuya zuwa ga Allah kawai kar ku ja da ni kada ku kuskura ku ce za ku ja da ni na fi ƙarfinku ta ko'ina ta kira sojoji ta nemi shawarar suka ce ina ki kyale shi ga chief of army staff ga wane ga wane mu dinnan sojoji ne barada mayaka makaza masu kaza masu kaza kawai ba za mu taba mika wuya ba tace eh eh innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun yace yan mulkin mallaka fa in suka shigo kasafa barna suke a bayan ƙasan su mai da ‘yan ƙasan da ‘yancinsu da mutunci su mai da musu bayi haka suke yi amma ta ce bari dai zan aika musu ɗan kyauta haka e mu ga in ya karɓi kyautan to ba mai da'awa ba ne ina fata an gane ko in muka ji kyauta shi kenan an karɓe ta shi kenan to sai wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun ta aika yar kyauta haka zuwa ga mai da'awan nan cewa ayi abi Allah a zo kuma kar a ja da kyauta ta zo annabi Sulaiman ya mai da ita yace abinda Allah ya bani yafi wannan yar kyautan namu? aka mai da kyauta tace eh to lalle wannan da gaske yake ba masu kwaɗayi bane da sunan da'awa ina fata an gane shi kuma annabi sallallahu alaihi ina ji wannan matan tana on directing dina wa zai dauko mun gadon mulkin ta maya kawo nan a shiga white house a dauko kujeran obama ina fata an gane don a nuna mata example dama na ce karta ja da ni na ga har da latsa ni a aiko mun wani abun duniya to a takaicen takaicewa dai akwai al'umma halittun Allah da yawa da suke kishin Allah wallahi ko ko rufin daki da kake da mutu yake zaune a ciki yake zina ko yake lalace yake shan giya rufin dakin na yana kishi da ba don Allah ba da rutuwa zai ya kashe mutum a lokaci shi yasa Allah madaukakin sarki yace da a ce mutane da sun yi abu he un kama su da laifi da sun yi abu un saukar musu da halaka da yanzu ba mai existing a bayan kasan amma nakan bar mutum ne wani yayin shekara 50 yana ta'asar sai 50 ta uku he kaga ai Allah ya shirye shi ni kuma un karbi shiryar shi din ya mutu kuma un sanya shi aljanna wani kuma ai ta jinkirta masa ai ta jinkirta masa har ya mutu baya bari wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko to walahu ma fi samawati eh, subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakilan Allah ya ishi wato ya zamanto shine wakili ga wanda ga wajen isar da sako kun ga annabi yana isar da sako shi ma Allah yana ƙara isarwa mutane da sako na'am لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الله يتي موسو ya ku mabiya annabi isa ya ku kiristoci da aka baku bible da kuke rike da shi a yanzu ya ce shi annabi isa nan da kuke ɗaga shi fiye da ƙima kuke tura shi can sama kuka fidda shi a matsayin shi na ɗan adam kuka ce shi allah ne lan yastankifal masihu annabi isa fa bai fi ƙarfin zamo bawana ba shi bawana ne bai da wani matsayin da ya wuce wato matsayin bawa a waje na shi karan kanshi rintsina mun yake yi sun kuyar da kanshi yake yi yana obeyin ɗina shi karan shi bawa ne bai wuce babu matsayin da zai zo a ce ya wuce matsayin dan adam ya koma Allah babu shi bai kai matsayin da zai ce ya fi karfin ya bauta mun ba lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah duk wani matsayin da za ku bashi duk wani matsayin da kuka dauke shi ba zai wuce matsayin fa bawana a matsayin bawana yake shi kanshi bai fi karfin haka ba shi bai promoting kanshi sama da matsayin bawa ba ya kai kanshi wai matsayin Allah sam bai wuce karfin ya zamanto abdan ba haka nan ma masu bauta wa mala'iku ma masu ce mala'ikatul muqarrabun mala'iku a ina suke sama ko to kaga kai da kake doron kasa nan da mala'ikun da suke sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta bakwai gaba da sama ta bakwai da kai da kake wa da waye fi kusa da Allah mala'iku su ne can sama shi yasa mala'ika jibrilu da ya tambayi manzon Allah sallama yaushe ne za a yi tashin alkiyama mata sa'a ta ce mal mas'ulu an habi a alama mina sa'il ai wanda ake tambaya bai fi wanda ya yi tambayarsa kai da kake can sama ta bakwai ma kusa da Allah kai da kake dab ma misali can baka sama ta ɗaya baka sama da kai ne next to Allah domin Allah idan ya yana so ya isar da wani sako ko ya yanke wani hukunci yakan sanar da wa jibrilu shi kuma jibrilu ya sanar da wa mala'iku haka nan idan Allah yana son bawa wa yake kira ya sanar da shi ina son wani mala'ika yake kira ce ina son wani dan wani ka so shi jibrilu jibrilu ya ce na so shi sai jibrilu ya sanar da mala'ikun sammai bakwai gaba ɗaya Allah yana son wani dan wani ku so shi sai sun so shi gaba ɗaya sai Allah ya turo soyayyarsa cikin zukatan mutanen da suke ƙasa to shi yasa manzo Allah yake cewa Jibril a ah, ku da kuke can sama ma kusa da Allah baka san lokacin alkiyama ba sai ni da nake nan kasa. ai wanda aka tambaya bai fi mai tambayan sani ba to waɗansu mutane sun rudu ganin cewa wai mala'iku suna can sama kusa da Allah ya kamata su bauta mala'ikun saboda su rika miƙa musu kawai Eh, abin nan zuwa ga Allah kawai tunda suna dab da Allah waɗansu ta inda shaidan ya ruɗe su suke bauta ma mala'iku kenan to Allah ya ce da annabi isa ku mutanen nan ƙasa da kuke cewa ɗan Allah ne shi bai fi ƙarfin eh, zamantowa bawan Allah ba bai wuce bawa na Allah ba haka nan masu bauta mala'iku don suna gani mala'iku suna kusa da ni su ma fa a matsayin bayina suke mala'ikun su ma dukkan bayi ne da mala'ikun da annabi Isa wanda kuke bauta musu duka ku masu bauta mala'iku da ku masu bauta annabi isa gaba ɗayansu bayina ne saboda haka ina tabbatar muku wa man yastankif an ibadatihi wanda yake ganin fi ƙarfin bauta wa Allah wanda yake ganin annabi isa ya fi ƙarfin bauta wa Allah ya fi ƙarfin kasancewan bawan Allah sannan wa takbir ya nuna girman kai ya fi karfin ya musulinta ya fi karfin ya shiga musulunci to Allah ya ce fasayahshuruhum ilaihi jami'a ni zan haɗa ka kai din da abin da abinda ka bauta wa din da ku wanda kuka bauta mala'ikun da ku wanda kuka bauta annabi isan duka zan tattara ku gobe kiyama unta da ku un jefa ku cikin wutan jahannama jami'an gaba ɗayan ku babu warewa in ji Allah domin dukkan ku kun shirka kun bauta ma wani Allah da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace ya sa kuma a kiristoci sun ji wannan sakon da Allah ya aika musu wanda Allah ya nufe shi da gyaɗan tsira to lalle zai tsira Allah ubangi ya mu dace mana muwafaka amin ya rabbal alamin wa wa rahmatullahi wa barakatuh na'am mun yi shi jiya ta ba jambar mitin ai mun yi shi jiya to Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ya karba musu wata ta Allah ubangiji ya biya musu bukatansu na duniya da lahira a wata ne da ya kuma kace shi da bai shi wata da shi a mutu shi da sun samu sabani ya yi masa saki daya bayan wani lokaci ya kasa samu sabani ya yi masa saki bayan wani lokaci ya sake samu sabani ya yi masa saki lokacin ta su wani na'am amma ya ce da ya fi cewa saki biyu saboda yana sake dawo da mutane na'am ne ne a ah, ta san hukuncin ai ta san hukuncin ai abinda ka sani karara ka ce wai kuma wai meye hukunci kin sani ai yawa kin sani ko ki zaɓi zaman eh, zaman zaman zaman eh, zina ko ki zaɓi kuma zaman tsarkaka na aure Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana Alƙur'ani wa in ha falata tahillu lahu min ba'du hatta ha zaujan ghaira domin at-talaqu marratani sakin da namiji miji yake da dama ya dawo da matan shi talaqar raj'iyyan shine saki na ɗaya da na biyu amma idan har ya ƙara mata bayan na biyun ya zama to uku to falata tahillu lahu ba ta sake halatta a gare shi hatta tankiha zawjan ghairahu sai wani namiji ya aure ta wancan namijin ma a bincika a samu ba wani arrangement aka yi ba da Allah ina so in koma ma mijina da Allah ko za ka aure ni he ka sake ni bayan saduwa ta shiga in an samu wannan arrangement din ma Allah ya ƙara tsine mata kuma albarka da shi wancan din da yayi ina ko kuma shi ya je ya ya ya ya tsara da wani ka auri ta ka halatta mun ita Allah ya ce da shi ɗin da wanda aka halatta din duk Allah ya tsine musu albarka wannan shi ne sannan kuma har ila yau sai an yi aure aure cikakke wanda ya cika sharuɗa aure da waliyi da shaidu da sadaki aure tabbatacce kuma bayan an yi auren masai ya sadu da ita saduwa ta shari'a cikakkiya kafin idan ya sake ta shi kenan sai ta koma masa amma duk wata dabara wai aje a yi menene za a wani yanka rago a rabaran juma'a a'a a yi waina da zuma a rabaran haka waɗansu suke bada fatawa da makamantansu balil insanu dai ala nafsihi basira Allah ce ɗan adam ya fi kowa sanin kansa idan ga kin san ba haka bane ya sake ki saki uku ya ruɗe ki kuka ɓoye to ke kin san dai irin zaman da kuke zama ne na zina sannan ƴaƴan da ake haifa din nan ba ƴaƴa bane na shari'a kuma auren ba zai lastin ba domin kullum abun zai rika ki sai kin zo kuma kin gommace gara a raba waɗansu sun fada irin wannan sun fada irin wannan saboda haka aji tsoron Allah subhanahu wa kawai wala ta ta'atadu man ya ta'adda hududan lahi faqad zalama nafsahu a wajen sakin idan kuka duba Allah ce duk wanda ya tare iyakokin Allah to shi ya zalunci kansa saboda haka ta san shari'a saki uku haramun wannan shi na'am Allah sarki ne da ba kuma ni ba yana bukatar abinci da zai sai ka kasance cikin wanda za a bawa dama ai zakkan fiddakan in aka fitar ai wasu ake bawa ko wanda ake bawan don kuma basu da shi ne shi yasa dama almu'ti wal akhizu ne ai mai bayarwa da mai karba ne kana cikin masu bayarwa kana cikin masu bayarwa sai wata shekaran ta juya sai ka kasance cikin masu karba sai ka bilayi sai ka bilayi shikenan musulmai za su yi da yi amin ya rabbal alamin Allah ubin ya musu muwafaka wajen zakan fidda kan nan fa akwai masu kuskuren fitar da shi tun ranar 27 wato 3 days kwana uku kafin kafin abin nan kafin sallah wanda yake za mu yi bayanin shi insha Allahu tabaraka ta'ala ranar da za mu rufe tafsiri za mu ɗan taɓo watakila ko kuma mu je mu yi program saboda haka zakan fidda kai yana da lokutan da ya halatta a fitar yana da lokacin da ya fi kuma kowanne daraja da albarka shine kwana ɗaya kwana biyu kafin sallah idan misali azumin wannan shekaran gaba na ramadana ashirin da tara ne ashirin da tara ne to ya halatta a fitar tun ranar yaushe ashirin da takwas a fitar ashirin da takwas washe gari a fitar ashirin da tara kaga kwana biyu kafin idi ko kuma a fitar ashirin da tara kaga kwana ɗaya kafin idi to lokacin da ya fi albarka ya fi kowanne ɗin shine da safe bayan sallan asuba an yi sallan asuba kafin a tafi idi a fitar ya shiga shine wanda ya fi kowanne daraja da albarka to kaga shari'a ta kawo wannan kwana biyu ko kwana ɗaya kafin idi nan maybe ga wanda za su tafi hutu su ce za su tattar iyalansu gaba ɗaya su je hutu garinsu ko a je kano ko a je bauchi ko a je ina hutu sai mutum ya cire 2 days 1 day to amma wanda zai cire tun ranar 27 baya cikin waktu jawaz baya cikin kuma waktu fadila ta gani ya cire ne kawai ya bayar san ba a karɓa masa ba don ya ba da da ya da shi Allah ji kanshi ya gafarta masa da rahama wasu dubu biyar suna da wasu a da amin ya rabbal alamin Allah biya musu ya biya mana gaba daya wani da dubu biyu da ce a sa su Allah gafarta masa ya ji kanshi da rahama Allah kuma ya karba wasu ɗalibai wata sun aiko sadakar dubu suna rufar addu'a da bayan da suna amfani da rasuwa Allah rahama mata kyautata makwancinta Allah sa mu cika da imani da mu da su ɗin duka wani kuma ya ba da dalili da ya ce a sanya shi addu'a da shi da mahaifiyarsa da ya sana sanin sarmata amin ya rabbal alami Allah karba Allah biya musu bukatansu wasu ma'aikata sun aiko a sanya su addu'a Allah ya tafi sun kasa da shi. amin ya rabbal alamin Allah sa haƙoƙinsu ya rika fitowa eh, Allah Ubangiji kuma ya sa jinkirin alkhairi ne a gare su eh, wani za ka samu da an ba shi ɗin a lokacin sai ka ɓarayi sun zo sun kwace wani sa'i jinkirin ya ka samu ya zamantawa mutum alkhairi amma duk wanda suke da haƙƙin ba su albashi ɗin nan su ba ma mutum haƙƙinsa domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya maka aiki ka biya shi haƙƙinsa tun kafin gumin jikin shi ya bushe saboda haka Allah ubangi ya fito musu da haƙƙinsu Allah ubangi kuma ya zamanto alkhairi ne jinkirin wannan shine amin ya rabbal alamin Allah ubangi ya karba masa wannan kuma ya kasuwa ne shi fara yana da ya ya an yi bayani Eh, Allah ubangi ya abin nan jiya na yi bayani sosai akwai wani bawan Allah da ya kawo shawara ina jin jiya ne ko shekaran jiya da wani yace yana fama da shaye-shaye ko yana fama da shaye-shaye amma a sanya shi addu'a ya zai ya bari da menene na ba da shawara to akwai wani dan uwa jazahullahu khairan wanda yace akwai rehabilitation center a nan a barnawa inda mutum yana iya kai kanshi wanda ya zamanto addicted ya saba shan su koken innan waɗannan kwayoyi wanda bai iya rabuwa da su idan ya kai kanshi a wajen za a zaunar da shi kaman hostel ne zai zauna tsawon wata hudu ne yawa nan zai zauna ba za a bar shi ya rika samun kontak da kowa ba ƙwararru ne wanda suke da ilimi da basira akan a shawarwari da abubuwan da za su taimaka ka rabu da wannan shaye-shayen so za a je mutum a tsare shi ya rika hidima wa kansa ba za a taba barin shi yana kontak da mutane ba sai mutum ɗaya ko biyu wanda ya zama to dole ya rika waya da shi zai zauna a wajen ya rika cin abinci a wajen ya rika wanke-wanke duk wani abubuwa ya rika yi wa kanshi sannan kuma idan wannan jaraban shan kwayan ya taso kasan suna da time time ne wannan idan jaraban shan kwayan ya taso masa to za ka ga da sauri za su ce ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza cikin abinci na halal wanda zai danna wannan mai wannan kwaɗayin da son shan wannan abin na ɗin da wani abu ya taso masa na son kwayan sai su ba shi shawara a gudu a ka masa kaza da kaza da kaza da kaza a nuna masa to kaza za ka ci kaza za ka sha kaza za ka yi har ya kwantar da wannan gaba ɗaya ya zamanto ya rabu da abun ya fita daga ya fita daga tunaninsa gaba ɗaya saboda haka yana ba da shawara idan irin waɗannan ɗin suna nan za su iya kai akwai ƙwararrun menene neurologist da kuma ƙwararrun likita da wajen psychiatric can sai mutum ya je wajen da izinin Allah shawaran da wannan dan uwan ya bayar kenan akwai kwararru da za su rike shi a wajen da fatan Allah ubangiji ya sa a dace ya kuma yaye wa duk yan uwa da suke fama da irin wannan bala'i da musiba ka sha abun da ka zai fita harkan ka gaba ɗaya shi ma ya rabu da kai wannan babban asara ne اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا Allah uban ya sanya mu cikin waɗanda suka dace ko kuma za su dace da daren Lailatul Qadari wataƙila cikin kwanakin nan da aka yi an dace da shi Allahu a'lam to idan cikin kwanakin nan da suka wuce daren ya tsaya Allah sa mun dace idan kuma yana cikin sauran kwanakin da suka rage Allah wani ya rubuta mu cikin waɗanda za su dace Allah mana albarka ya ba mu zaman lafiya shugaban ƙasanmu ɗin nan mu riƙa yawaita masa addu'a matuƙa a wannan daren a cikin waɗannan kwanaki goma Allah Ubangiji ya yi wa rayuwarsa albarka Allah masa kyakkyawan jagora kyakkyawan niyya da take cikin zuciyar shi ga waɗannan 'yan ƙasa 'yan Najeriya Allah Ubangiji ya isar masa da ita duk wani tarnaki ko wani mutum ko aljani da zai hana shi aiwatar da wannan abun Allah nuna mana su a rana a tsakiyar rana Allah Ubangiji ya magance mana su ya tattara mana su ya aje su a can gefe a bar mu mu yi walwala a wannan ƙasan duk wanda yake da zuciya da alkhairi irin na shugaban ƙasa Allah ubangi ya matso da su kusa da shi Allah ubangi ya sa su ne za su zagaye shi Allah ubangi ya shirye manya-manyan sojojinmu Allah ubangi ya musu albarka da dukkan jami'an tsaronmu wanda suke da alkhairi a zukatansu da wanda muke gani da uniform da wanda ba ma ganin su mai alkhairi a zuciyarsa da kishin jama'a da wannan ƙasan Allah ubangi ya taimaka musu ya ƙarfafa su waɗanda ba su da zuciya to Allah mai da zuciyar ta zamanto zuciya barayi da sace-sacen mutane da ake yi Allah ubangi ya yaye mana shi ya magance mana shi su ma masu yi din Allah ya shirye su duk wani mai sace mutane ya garkuwa da mutane wallahi yau in ya zo ya tuba Allah zai karɓi tuban shi akwai wanda ya kashe mutum casa'in ya cikita da ɗari kuma Allah ya yafe masa to kai wane ne da Allah ba zai yafe maka ba saboda haka Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallim wa barik an ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin